Sako yanzu yanzu daga rundunar labaran duniya don haka zan karanta. Je ka kai tsaye. An ƙara kiran kuɗin waya wato kiran waya ya ƙara kuɗi. Yaushe? O baka da labari kuma baku da labari to kiran waya ya ƙara kuɗi. What? An ƙara kiran kuɗin waya ne saboda rage cunkoson masu kiran da ba kai ba gado. Who's Kiran waya ya ƙara kuɗi dai amma ba a Najeriya ba amma mu ma an yi sainin nan da Newmont zai fara aiki. Ba zai yiwu ba. Kiran kuɗin waya dai zai fara aiki nan da Newmont a Najeriya iya tsawon kilomitan da ka kira iya kuɗinka. ba zai yiwu ba idan kana abuja ka kira kano ko katsina minti ɗaya naira hamsin minti biyu naira ɗari eh, eh. daga sokoto taraba katsina kano kaduna idan ka kira lagos minti ɗaya naira ɗari minti biyu ɗari biyu kaga idan kai minti goma kana waya dubu ɗaya ta tafi kana da hankali kuwa to ai ba daga ni bane sako ne daga rundunar labaran duniya shine nake karantawa don haka bari in yi saurin karasa dakata dakata a'a bari in karasa mana ai na kusa gamawa da dai kun bani na karasa don haka a gurguje ta kara da cewa za ta kara kiran kuɗin kuɗin waya saboda na ce bari dan karasa karantawa na rantse sai na faffasa ma kokan kanka to to to mutane na na faɗin duniya ga baki ɗaya ina yi ma kowa fatan alkhairi don haka dai jama'a salamu alaikum kamar dai yadda muka saba da ku yau ma na zo muku da wani shago irin a kun dai gane gara ne ina tare da kai 100% Wannan ba kowane shago ba ne illa wannan shagon da kuke son zuwa mai suna Buhari Screen Guard Communication. Ka ji maganar gaskiya. Maganan gaskiyan gaskiya ma saboda in dai kayan accessories kake so ka siya in ka je shagon Buhari Screen Guard magana ya kare. Ƙwarai kuwa. Saboda haka kowa ya zauna da kyau zan muku bayanin wannan shagon. A tsaye ma nake. Buhari Screen Guard and Communication suna sai da kowane irin kaya na accessories ba sai kun tambaye ni ba suna saidawa akan farashi mai sauki kuma kayansu yana da quality. Insha Allah. Buhari Screen Guard Communication station suna sai da cajoji kala-kala iri daban-daban wanda in dai ka siya ka sa caji mwai malam wayan ka ta cika. ka. Buhari Skiringat and Communication suna sai da MP3 masu kyau na zamani sannan kuma suna sai da batiran waya kala-kala iri daban-daban. Insha Allah. suna sai da airphone mai kyau suna sai da power bank mai kyau mai boosting sharp sharp ba bata lokaci suna sai da bluetooth kala kala masu kyau na zamani suna sai da normal charger suna sai da usb suna sai da type c charger gaskiya ne suna sai da kowane irin kaya na tekino suna sai da kowane irin kaya na itel suna sai da kowane irin kaya na uraimo raxi frabesis sannan suna sai da kayan iphone kai kowane irin kaya suna saidawa na waya duka abin da ka faɗa gaskiya ne don haka kada ku yarda ku bari a baku labari gwara ku ji ku gani kuma da idan ku. Ni ma abin da nake tunani kenan. Don haka ina masu son zuwa Buhari Screen Guard Communication domin siyan kayan accessories. Ni sai Indo. Sewa kuma. Dani da Indi. Kai dai ranka ya dade baka bukatan zuwa ko? me zan Kana nufin ka ce kai ma kana son zuwa Buhari Screen Guard and Communication? Kwarai kuwa. Yaya dan ba kai fa kai ma kana son zuwa ne? Eh. A'a, ku kuma fa da kuka za tsaya a tsaye ko kuma kuna son zuwa Buhari screen guard Communication ne. To shi kenan magana ya kare Buhari screen guard yana available a ko da yaushe kowa zai iya zuwa. kuna ba sai bata lokaci ba. Domin communicate da su a duk inda kuke da kuma neman karin bayani to ga nan bobin wayan su na. Alhamdulillah. Buhari screen guard Communication yana garin Gombe State. To Fantami GSM Market Gombe State. Masha Allah. Kamar yadda na gaya muku ku yi communicate da su ta wa'annan nambobin kada ku bari a baku labari. Gaskiyanka. Buhari Screen Guard and Communication Fantami GSM Village Market Gombe State kada ku bari a baku labari sai kun zo. Allah Ubangiji mana jagora.